Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Manjo General John Inance, shugaban yaɗa labaran atisayin rundunar soji, shi ne ya sanar da hakan a cikin wani jawabi da ya fitar da safiyar ranar Litinin. A cewar John Inance, rundunar sojin ta kai hari ne ranar uku ga watan Yuli a ci gaba da atisayin rundunar sojin na ƙarasa murƙushe mayakan ƙungiyar Boko Haram bayan samun bayanan sirri a kan wasu sansani da mayakan ke ɓuya. Rundunar sojin ta aika jiragen ta na yaƙi bayan tabbatar da cewa mayakan suna ɓuya a sansanin. Jiragen sun yi lugudan wuta, sun saki bama-bamai da makamai masu linzami a sansanin. Ɗumbin mayakan ƙungiyar sun mutu, sannan an lalata sansaninsu yayin ruwan wuta da jiragen suka yi, a cewar wani ɓangare na jawabin. Babban hafsin rundunar sojin sama ta Najeriya, ya Marshal Sadiku Abubakar, ya jinjina wa Dakarun bisa nasarar da suka samu da kuma ƙwarewar aiki da suke nunawa. Haka zalika hedkwatar rundunar soji ta buƙaci dakarun sojoji su ƙara zage dantse wajen ƙara ƙaddamar da manyan hare-hare